barka sannu sannu kana lahiya na ce da farko zan so in ji kamar ka zo nan naɗin sarauta na sarki charles na uku kamar me za ka ce game da haka eto eh, mu da uk muna da babbar alaka musamman shekarun nan baya sun buɗa da can nyame kuma sun karfafar da mu'amala da take tsakaninmu sun gayyace mu mun zo don mu taya su murna saboda abu ne ne tubarkalla wanda yake da babban shawa wannan masarautar tsohuwar masarauta ce wanda ta samu alaƙa a wani lokaci tare da ƙasanmu nahiyarmu ta afirka kuma kamar yadda na gaya maka akwai mu'amala da yawa tsakanin uk da afirka dole mu zo mu taya su murna to ganin cewar niger rainan faransa ce kamar wannan alaka kamar ana neman a karkata ne a koma wajen masu turancin ingilishi ko dai abin za a dinga tafiya tare ne a haka mun samu wani lokaci inda eh, faransa ta zo ta yi zama niger eh, kuma tun yau shekara hiyar da sattin ta tahiyarta ai ba mu da komi na musamman yau da ya dame mu da wata ƙasa saɓani da wata kenan alaƙanmu da mu eh, da england ba ta da komi da ya gamata ta da mu da faransa kamar yadda mu da amerika ba ta da wata nasaba da alaƙan da muke ya mu samu da china ko da wata ƙasa ba ma cikin irin wannan lissafin saboda wannan matsalan mu ba ta shahe mu ba to uh, kamar masarautar burtaniya da sarki charles ke jagoranta kamar tana da wani tasiri ne a nahiyar afirka ai ba ni zani gaya maka ba kai na bbc <laughs> ne eh, tana da babban tasiri saboda eh, yau eh, mutane kashi watakila iya da hamsin cikin ɗari suke magana da turancin ingila kenan ai wannan babbar shaida ce ta alaka da muke magana a kai to kamar zuwan ka nan kana ga zai kara karfafa wata hudda tsakanin kasar niger da birtaniya muna da alaka wanda uh, muna cin moriyanta kenan dole mu zo mu shaida musu mu mazumunci kamar yadda in wani abu alfahari ya same mu muka yace su su ma sukan iya su taya mu murna to kamar daga ƙarshe a ɓangaren batun wannan sarauta din kamar menene fatan ka ga shi sabon sarki da za a rantsar a yau za a rantsar da shi a kan karagar mulki dai cewar an yi naɗin tun watanni takwas da suka wuce muna fata a ci gaba da yadda marigaya wata tashi eh, ta rike kasashen afirka a zuciyanta kamar ƙasashe ne wanda suna da muhimmanci a cikin siyasa tsakanin ƙasa da ƙasa na england